Gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Umar Fintiri ya bayyana aniyarsa na ci gaba da goyon bayan hukumar jin daɗin alhazai na jihar Adamawa domin samun nasara a wajen gudanar da shirye-shiryen aikin hajji a faɗin jihar. gwamnan wadda kakakin majalisar dokokin jihar adamawa aminu iya ba sai wakilta ya furta hakan ne a sa'ilin gudanar da liyafar cin abinci na waiwaye kan aikin hajjin shekarar 2022 tare da ƙaddamar da shirin fuskantar aikin hajjin shekarar 2023

And he informed me to inform the stakeholders that the government and people of Adamawa states which he represents is behind the activities of the Muslim People Welfare Board, uh, Muslim People uh, Welfare Commission of Adamawa State, always is ever ready to help uh, to the satisfaction and ensure that Hajj is being undertaken. a jawabin da ya tun farko na marabtan baki shugaban majalisar gudanarwa na hukumar malam baffari umar kem ya gode wa allah subhanahu ta'ala kan yadda hukumar ta samu nasara a aikin hajjin bara kana ya kuma jinjina wa gwamnatin jihar bisa ga goyon baya da take baiwa hukumar jin daɗin alhazai a faɗin jihar a wannan aikin hajji wanda aka tafi aka dawo bai daɗe ba akwai nasarori masu yawa waɗanda aka shimma wannan in muka zauna da shi kawai a cikin bawar muka yi shiru ba mu faɗa wa al'umma ba ina gani akwai wani abu da muka rage sa'an nan a yi amfani da wannan lokaci don yin wannan walimar da wannan murnan a sake buɗe shafi na gaba na aikin hajji na wannan shekara da ta shigo a yanzu haka zan yi amfani da wannan dama mu gode wa daga shi mai girma gwamna daga shi sakataren gwamnatin jiha chief of staff dukkan jami'an da suke da hannu a cikin wannan tafiya wanda suka tsaya suka ga duk abin da ya kamata a yi an yi shi a yadda ya kamata kuma aka sami wannan nasarori. shi ma a jawabin da ya yi a wajen taron babban sakataren hukumar jin daɗin alhazai na jihar adamawa malam abubakar salihu ya bayyana wasu daga cikin nasarori da hukumar ta cimma ciki har da samun katafaren ginin ofishi da dai sauransu adama da wasu jihohi guda guda hudu eh, guda uku that is mu hudu muna da lambobin yabo guda uku uku yanzu ɗaya daga cikin nasarorin da aka samu wanda ba ma son mu magaya muku ai shine wannan gini duk wanda yake adama ya san ya san wannan wurin kafin 2019 amin kafin 2020 so abin mamaki ne in ka shigo ma kaga wannan katafaren gini, a ce maka shine ofishin hukumar mahajjata kuma wanda ya san hard camp kafin 2019 yau in ya je ba sai an gaya mishi cewa akwai wa'anda suke gwamnati yanzu da suka yi aiki ba a nashi janabin amnashalin alhaji abdullahi isa da sun kana amirul hajjin bara ya bukaci al'umma musulmai da su zage dan sai wajen yi wa jihar da ma ƙasa baki ɗaya addu'o'in zaman lafiya da ci gaba mai ɗaurewa hukumar a ƙarshen taron ta karrama wasu daga cikin ma'aikatanta da kuma sauran jami'an gwamnatin jihar bisa ga gudunmawarsu ga hukumar abubakar ibnu abubakar da ke zama ɗaya daga cikin ma'aikatan hukumar jin daɗin alhazai ta jihar adamawa ya bawa babban sakataren malam abubakar salihu ya yi bisa ga namijin kokari da ya yi wajen haɗa kan ma'aikatan wadda ta kai ga nasarori da hukumar ta samu a ɓangarori daban-daban kana ya kuma ya yabawa jagororin hukumar na ƙananan hukumomi 21 da aka fi sani da schedules officers da sauransu waɗanda suna cikin waɗanda suka taimaka wajen wayarwa maniyata kai kan aikace-aikacen aikin hajji ayyuka da muka gudanar irin kamar abun da ya shafi aikin operation daga farkon aikin ma har zuwa ƙarshe shine da shi babban sakatare da Allah ya kawo shi ya zama sabo ne a wannan wurin sai ya zama to ya zo ya haɗa kan ma'aikatan wurin to nan ne aka zo aka haɗa kai gaba ɗaya karfi da karfe daga abun da ya shafi security masinja har ya shafi manyan har zuwa kanshi aka sai aka gudanar da aiki lafiya aka gama lafiya Eto eh wato abubuwan da yake faruwa da muka je kasa mai sarki saboda mun je muka taro yan uwan mu da yawa san harkan canjin ba suna ga kamar in an ce riyal goma nan kamar naira goma ne na Najeriya to shi yasa muke faɗakar da su akan cewa su kiyaye su zo su haɗa kai da mu mu dinga gaya musu ga yadda canjin yake musu lissafi yadda za su fahimta kuma alhamdulillah mun nuna musu mun gaya musu sun fahimci yadda abun yake to shadul officer ana nufin kwamitin amiril na local government hakika soffin da sabbin sun haɗa kai sun yi kokari sun yi cimma burin wannan aikin haji da ƙarshe ya buƙaci al'umma musulmai da su ci gaba da baiwa hukumar haɗin kai da goyon baya domin kaita ga nasara musamman a ɓangaren aikin haji a jihar adamawa eh, fatanmu shine akwai dokokin da shi nakon da kuma bota bayar akan account number da nin number da bvn gaba ɗaya da su haɗa su kawo mana wannan gaba ɗaya saboda mu yi rijistan mahajjatansu. Zayyad Ismail labaran Zich Online TV.